أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muna ƙara jaddada godiyarmu mai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ba mu wannan dama na sake bayyana tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka watan darussan kyawawan ɗabi'u a musulunci darussan da suka gabata mun yi bayani dangane da tuba muhimmancin tuba wajabcin tuba da kuma yalwan tuba insha Allah yau ma za mu ƙarasa dangane da wannan maudu'i na ƙarshe watan yalwan tuba da kuma faɗinsa mun yi bayanin cewa tuba wadda Allah subhanahu ba baya karɓa ita ce tuba wadda ta hita daga ikhtiyarin mutum ita ce tuba wadda ta hita daga zaɓin mutum kakan da mutum ya samu kanshi ba makawa mutuwa za yi ko kuma ba makawa azaba ne zai sauko a kan shi ba makawa azaba ne zai sauka a kan shi sai zamanto ya tuba sai ya koma ga Allah subhanahu wata'ala a wannan lokacin Allah subhanahu wata'ala ba zai karbi tuban shi kamar da muka karanta cikin ayoyin da suka gabata kenan tuba kamar da muka ambata tuba tana da yalwa kuma tana da faɗi ba ta keɓantu da wani zunubi ba ban da wani zunubi ba keɓantu da wani lokaci ba ban da wani lokaci ba keɓantu da wani zamani ba ban da wani zamani hakanan ba ta keɓantu ba da wani mahalli ban da wani mahalli sannan ita tuba ba iyakance ta ba zuwa ga wasu rayuka watan wasu tsawon shekaru ayyanannu kama a ce mutum ya kai shekara saba'in ko mutum ya kai shekara tamanin ko ɗari ba za a gafarta masa ba a kowane lokaci mutum ya tuba Allah subhanahu wata'ala yana karban tuban shi saboda tuba ta kasance tana da yalwa sai dai wuraren da Allah subhanahu wata'ala ya istisna'i kamar da muka ambata kamar lokacin da mutuwa ta halarci mutum ko kuma lokacin da azaba ta sauko ko mutum ya mutu yana halin kafiri ko abin da ya kama da haka saboda haka daga cikin abubuwan wannan su ne daga cikin abubuwan da Eh, Allah subhanahu wa ta'ala ya istisna'i wanda idan sun kwaru da mutum Allah ta'ala ba zai karɓi tuban shi ba sai dai akwai kuma wasu wurare wanda wasu mutane suke magana wasu malamai suke bayani cikin tafsiransu dangane da mauridin shirka kan cewa shi yana daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ba zai gafarta ba idan mutum ya samu kanshi mushriki ya mutu yana mushirki Allah subhanahu wataala ba zai gafarta ba wannan tabbas haka al'amarin yake idan mutum ya mutu yana mushirki Allah subhanahu wataala ba zai karba masa ba amma da yawa abin da suka dauka ne cewa in dai mutum yana shirka Allah ta'ala ba zai gafarta masa ba kuskure wurin fahimtar mazmunin wannan ayan da abin da ta kunsa inda Allah ta'ala yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman ya sha. sura suratun nisa aya ta 48 Allah ta'ala ce lalle Allah subhanahu wata'ala baya gafartawa idan an yi shirka da shi amma yana gafarta abin da yake ba shirka ba shi ma ga wanda ya so wannan ayan tana magana ne dangane da mutumin da ya mutu yana shirka bai tuba ba Allah ta'ala ba zai gafarta masa ba amma mutumin da ya mutu yana muwahid mai ta Allah subhanahu wata'ala yana kaɗaita Allah subhanahu wata'ala amma kuma ya mutu yana aikata wasu zunubai bai samu ya tuba ba a kansu Allah ta'ala yana gafarta ma wanda ya so a cikin irin wannan yanayi din wannan abin da aya take nuyi kenan amma wasu sun tai akan cewa kawai in dai mutum shirki ne Allah ta'ala ba zai gafarta ba hali wannan ya saba ma tarihi ya saba ma dokoki na addinin musulunci gaba daya saboda za mu iya ganin cewa da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma suka karbi musulunci suka bar kafirci suka bar shirka Allah ta'ala ya karbi tubansu kuma musuluncin su yayi kyau kuma suka mutu suna musulmi saboda haka kenan lalle abin da aya take nuni shine cewa mutum ya mutu yana mushriki din bai tuba ba lokacin Allah ta'ala baya karban tubansa amma yana mushriki ya tuba daga shirkansa ya dawo ya imani da Allah subhanahu ta'ala ya kyautata musuluncinsa Allah subhanahu ta'ala mai karban tuba ne Allah subhanahu ta'ala mai jinkai ne Allah ta'ala mai rahama ne Allah ta'ala mai gafartawa ne wannan abu ne wanda yake ma'akuli kuma <clears throat> kowa yana fahimtar haka saboda haka kenan zamu iya cewa hulasan magana a cikin wannan babin shine Allah subhanahu wa ta'ala baya gafarta ma waɗanda suke shirka kuma suka mutu akan shirka ɗin ba su tuba ba hakan Allah subhanahu ba baya gafarta ma mutanen da suka mutu suna kafirci hakan Allah subhanahu ta'ala ba zai gafarta ma mutanen da suka kasance suna saba masa ba har sai da mutuwa ya halarce su hakan Allah subhanahu ta'ala ba zai gafarta ma al'ummar da ta kasance tana saba ma Allah subhanahu ta'ala tsawon lokaci sai bayan ta ga azaba zai sauka a kanta lokacin za ta ci za ta imani Allah subhanahu ta'ala ba zai karbi wannan tuba din ba saboda haka kenan tuban da ya kasance karbabe a wurin Allah subhanahu ta'ala tuban da ya kasance akan zaɓe tuban da ya kasance ya hita daga waɗannan abubuwan da muka yi toge wanda kuma alkur'ani ya bayanin su kenan za mu iya ganin ce na Allah subhanahu ta'ala yana gafarta dukkanin zunubai har da shirka idan an tuba kamin ya zamanto fursa ta kubce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa kamar da zo a cikin mustadrakul wasail mujalladi na goma sha biyu shahi na ɗari da arba'in da biyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa man taba ila Allah qabla mautihi bi sanatin taba Allah alaihi duk mutumin da ya tuba ya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kamin mutuwan shi da shekara to lalle Allah subhanahu wa ta'ala zai karbi tuban shi kenan yana da lokaci yana da isasshen lokaci kenan wanda zai gyara kuma ya zamantu ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ya zamantu ya zama mutumin kwarai ya nemi kusancin Allah subhanahu wa ta'ala wa qala ya sake cewa ala wa sanatun kafir yake cewa ku saurara shekara guda ma ya yi yawa wata idan mutum ya mutu man taba ilallahi qabla mautihi bi shahrin taba Allahu alaihi idan mutum ya mutu kamin idan mutum ya tuba kamin mutuwan shi da wata Allah subhanahu ta'ala yana karɓan tuban shi ya sake cewa manzo rahama sallallahu alaihi wa sallam wa qala shahrun kathir wata ma yayi yawa man taba ila Allah qabla mautihi bi jumu'atin taba Allahu alaihi idan mutum ya tuba kamin mutuwan shi da sati ɗaya Allah subhanahu wataala zai karbi tuban shi wa qala wa jumu'atun kathir haka nan manzo Allah ya sake cewa jumu'a ma sati guda ma yayi yawa man taba ila Allah qabla mautihi bi sa'atin taba Allah alaihi wa sa'atun kathir kai sa'a ma ya kasance yayi yawa man taba ila Allah qabla an yughargira bil maut taba Allah kai mutumin da ya zamanto ya tuba kamin ya zamanto ya hange mutuwa kamin ya kasance ya huskanci mutuwa kamin ya kasance ya sakankance da mutuwa Allah subhanahu wataala yana karban tuban shi wannan yana nuna mana matukan yalwan tuba da fadin tuba da kuma lokacin da mutum yake da shi da fursan da yake da shi wanda zai ba shi dama ya tuba ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan don cikin rahama Allah subhanahu ne <clears throat> wannan don cikin falalan Allah subhanahu wataala ne wannan yana nuna mana irin rahman Allah subhanahu wata'ala da jin kansa ga bayansa da kasantuwansa mai karban tuba ne zuwa ga bayansa ta yadda duk wannan fursa da Allah subhanahu wata'ala ya hayya a shi ma daman mutum ba ya kasance cikin magagin mutuwa bane Allah subhanahu wata'ala yana jin shi kuma yana karban tubansa kuma Allah subhanahu wata'ala mai yahiya ne saboda haka ya za a ce mutum ya sakaci da irin wannan falala ya za a ce mai zunubi ya sakaci da irin wannan rahama na Allah subhanahu ta'ala ya ki ba har ya zamanto mutuwa ta same shi wal azbillah kenan wannan wani falala ne wani rahama ne na Allah subhanahu ta'ala wani kofa ne Allah subhanahu ta'ala ya bude na rahama ga bayansa ma'abuta zunubi wanda suka zalunci kansu wanda suka israfi akan kawo kansu kan cewa su yi gaugawan komawa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala tun kamin wannan kohan bai ruhe ba kenan ma da mutum yana da rai ma da mutum yana rayuwa kame ya zamanto ya shiga cikin magagi mutuwa kame ya zamanto ya hango azaba kame ya zamanto ya mutu yana da fursa yana da dama na koma ga Allah subhanahu wata'ala na neman gafaran Allah subhanahu wata'ala na tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala don ya zamanto ya samu gafaran Allah subhanahu wata'ala wannan kenan yana nuna mana rahama irin na Allah subhanahu wata'ala da yalwan rahaman shi da yalwan falalan shi ta yanda ya sanya tuba wani abu ne mai yalwa wanda bai keɓance wani zunubi ba a cikin zunubai bai keɓance wani zamani ba a cikin zamunna bai keɓance wani mahalli ba a cikin mahalloli hakanan kuma ba a iyakance shi da shekaru ba sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya wannan kenan muna fatan Allah subhanahu wa ya sanya mu daga cikin wanda suke gaugata tuba wanda suke amfani da lokacin su wurin kuma ga Allah subhanahu wa tun kame ya zamanto sun shiga cikin magagin mutuwa tun kame ya zamanto sun huskanci azaba tun kame ya zamanto sun bar wannan duniya din domin ya zamanto sun samu tsira duniyarsu da lahiransu da fatan Allah subhanahu wa ta'ala amfani mu cikin abin da muka ambata wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin